tsangwama ko cin mutum ci ba shi sauyin na ɗan jarida ɗan uwa na ɗan jarida ba gudu ba ja da baya damina da ruwa da iska bai hannun aikin jarida assalamu alaikum jama'a masu sauraro barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa da ku a wannan shiri ta dandalin 'yan jarida da sashen hausa na muryar amurka ke gabatar muku a kowace ranar Lahadi. Yau cikin yadda Allah subhanahu wata'ala shirin ya sake maido da mu nan kasar Ghana kuma za mu tattauna akan batutuwa da suka fi ɗaukan hankula na jama'a cikin wata ɗaya. Sunana Hamza Adam ina matukan farin cikin kasancewa da ku yau na tare da ni fitaccun 'yan jarida ne da suka hada da Hafiz Tijjani na gidan talabishin ɗin Channel One da CTFM tare da Malam Anas Sabit na gidan talabishin ɗin Joy News. Yau mun tattauna a kan shirye-shirye na zaɓe da za a kaddamar na fitar da shugaban ƙasa tare da wakilai na Majalisar Dokokin ƙasar Ghana a ranar bakwai ga wata na Disamba, inda hukumar zaɓen ƙasar ta ayyana sunayen mutane goma sha uku da za su sharaka a takara na fitar da shugaban ƙasa. Sai dai kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya da gobe Litinin talatin ga wata na Satamba ake sa ran kungiyoyin an kwadago a nan kasar Ghana za su aiwatar da gagarumar zanga-zanga wasu kuma za su yi yajin aiki duka dai na daga cikin matakai da suke ɗauka na ƙara matsawa gwamnati lamba na bukatar da ta ɗauki mataki wajen ganin an shawo kan matsala na hakar ma'adanai ba bisa ka'ida ba kamar yadda rahotanni suka gabatar ghana ta yi hasarin gandun dazuka talatin da huɗu sakamakon wannan aika aikin haka zalika kashi sittin cikin ɗari na ruwa da ake amfani da su a nan kasar Ghana baki daya sun gurbace sakamakon wannan matsala to ma'aikata na gwamnati sun ce har in gwamnati bata ɗauki mataki ba la shakka fihi za su ci gaba da aiwatar da wannan zanga-zanga Maudu abin ga za mu fi mai da hankali akai amma jama'a masu sauraro ku dakace mu da mun sake dawowa mun ji ta bakin 'yan jaridun. Sukuki rokoki da ba su taɗe ɗan jarida. A kaɗa a raya suna a nan babu ya jarida. To da masu sauraro kamar da sake dawa daga hutun takaitaccen lokaci kamar yadda na sanar da ku da farko maduai biyu ne za mu tattauna a kai amma mun fara A kan batu na hakar ma'adinai ba bisa ka'ida ba da aka fi sani da galamse wadda jama'a a nan kasar ghana suke kokawa kan jinkiri ko tafiyar aweniya da suka bayyana cewa gwamnati tana yi wajen ɗaukan mataki domin kawar da wannan matsala ga baki ɗaya. Malam Hafiz Tijani na sashen labarai ta City eh, News da ke nan ƙasar Ghana ya kaji da wannan mataki da ƙungiyoyin 'yan kwadago suka dauka na aiwatar da zanga-zanga tare da yajin aiki na bukatar da gwamnati ta ɗauki mataki akan hakar ma'adinai ba bisa ka'ida ba. Tawala Alhaji muka duba dai Eh, wannan illegal mining activities ko in ce yanda ake neman wannan zinariya ba kan hanyar shi ba tana jawo muna matsala da yawa. To, in ka duba wannan lamarin kuma da ma'aikata suka tashi suka saya, ba ma'aikata ne waɗanda za a ce ba su san abin da suke ciki ba. Cikinsu akwai doktoci, cikinsu akwai lauyoyi, cikinsu akwai malamai makaranta da suka fito suke wannan magana don ganganci ta daure damsi don ta yi ya magance wannan yanayi. In ka duba kuma gwamnati tana tasassan ne da maganan ga don lokacin zabe ne. In ka ji ma maganganun da waɗanda ke cikin gwamnati suke yi suna gwada cewa in dai gwamnati za ta fito ta yaki wannan zai rage musu zaben da za su samu a cikin waɗannan unguwannin da ko ainihin wuraren da ake wannan abun. Waɗanda kuma suke opposition da ake duban cewa su ma za su fito su fadi wani abu game da ko in suka zo za su dakata wannan aiki su ma suna takasassan ne don ba su son su fadi don kuma abin tafiya musu masu samu wannan zabin bagalle su zo cikin mulki. Isa ina ganin cewa wannan taron da ma'aikata suke yi yana cikin daidaita amma ba wani political will da ke nan da gwamnati take cewa ko za ta ba da ita amincewanta ta ce kamar za ta fito ta yaki wannan. Eto eh, Malam Hafiz, eh, ina godiya kwarai bari zo kan Malam Anis Sabit. Malam Anis Sabit, kana ganin matakin da masu zanga-zangan za su ɗauka ba zai iya haifar da cikas eh, ta ɓangare na samar da kudaden shiga a ɓangarori da dama ba. A gaskiya mulka mun san in an yi yaji na aiki musamman irin wannan da ita labor union ba eh, kungiya guda ne ko ba ma'aikata guda za ta yaji ba unions ne daban-daban dewa da za su hadu su aji kayan aikin su da niyan ba su aiki in an yi haka eh, dole ne zai tabi al'umma baki daya hadda gwamnati abin da ya sa shi ne kamar kan da muka sai sani in labor union sun yi niyan ba su zuwa aiki da ke karban haraji wani ke karban kudaden gwamnati da sauransu dukkanin su sun aji kayan aikin su eh, automatically ababen da ya kamata ya shiga hannun gwamnati in rana daya ne in kwana biyu ne in kwana uku ne wannan ababen da ka za ga gwamnati ya rasa waɗannan kudaden da da shi kudade guda guda ake tafiyar da lamari na kasan bayan haka mu mutane da ke cikin kasa kuma mun shiga cikin hali na kakanika kane sosai saboda misali ina son Ghana card. na fita wani district na zo wani district ko na fita wani kauye na zo babban gari da yake wuraren ake wannan registration na kai wurin na yake ba ma'aikata dole ni ma na shiga cikin wani hali da yake ba zan ji daɗin shi ba wannan kawai ba ba bai je wanda mutane suna nema su tafiyar da ayyukansu kamar kan da muka zan to ma'aikatan sun yajin wane ne zai yi wannan aikin to abinda muke fata shi ne gwamnati kada ya bar a mayi wannan stipend a gurguje abinda gwamnati zai zai yi ya bar kowa cikin wannan kasa ya gano kamar gaskiya gwamnati ya soma wani aiki musamman da zai hana wannan banna da ake cikin you know ruwan shanmu da wurin forest da sauran zai gwamnati ya take you know step quickly Madalla malam ina godiya kwarai da gaske. Eh, bari mu isa ɗan hutun takaitaccen lokaci da mun sake dawowa mun tattauna akan maudu na biyu. Sukoki rokoki jomaraɗa ba su ta ɗan jarida. A kaɗa a raya suna a nan babu ban jarida. Jama'a masu sauraro barkanmu da sake dawowa daga hutun takaitaccen lokaci. Za mu tattauna akan maudu'inmu na karshe inda zai kai mu kan batun zaɓe da ake tunkara na wannan shekarar 2024 a ranar bakwai ga wata na Disamba. Inda a baya-bayan nan hukumar zaɓen ƙasar ta EC karkashin jagorancin uwar gida Mensa ta ayyana sunayen mutane goma sha uku da ta tabbatar da su a matsayin waɗanda za su sharaka a takarar fitar da shugaban ƙasa. An fitar da rahotanni da dama wahasatan ma wani bincike da faɗar shugaban ƙasa ta aiwatar inda ta bayyana cewa da alamun zaɓen zai iya kaiwa zagaye na biyu don saboda akwai wasu 'yan takara masu zaman kansu da suka wato shiga cikin wannan takarar kuma za su yi tasiri sosai a zaɓin da eh, za a kaddamar. Barin fara kan Malam Hafiz. Hafiz, ya kaji da wannan eh, bincike da faɗar shugaban kasa ta Jubilee House eh, ta yi. Alhaji Amla, in ka duba dai cikin 1992 da muka zo demokradiyya in ka duba zaben nan NDC da NPP ne suke mulkin Ghana. So, in ka duba kuma independent candidate da da suke zaman kansu nan shi ko Alan Kojo da aka fi sani ya fito cikin jam'iyyar NPP ne, sannan ya je ya form political parties. Kuma in ka duba shi shadan nan da ya fito, shi ma ya zo a cikin don ya samu ya taimaka wa matasa kuma ya samu haɗin kai kuma ya samu ankalin matasa da yawa. Amma wannan zaben da tsakanin npp ne da ndc wannan babu wata shakka a ciki tsakanin ndc ne da npp tsakanin dr mahmudu Bawumia wanda yake tsaya madaniyar npp sannan kuma john dramani naman tsofin shugaban kasa wanda ke tsaya ma ndc in ka duba eh, wannan zaben su biyun duka sun fito daga eh, can tudu ne amma shi a nan covid-19 da ya fito cikin npp da yawa kuma na gwada cewa zai dami npp don zai samu ya rage zabe su sannan kuma shi nan da ake kallo da na ce ya samu hankalin matasa da yawa ana duban kuma shi ma zai zai dami ndc kuma da npp don matasa da yawa suna jin maganar shi yana batun zai kawo aiki yana batun zai zo ya sake wasu damunka, don matasa kuma su samu jin daji don matasa kuma su samu su samu aiki matasa kuma irin matsalolin da suke da shi ko a magance su shi ma yana haya samu zaben nan na ndc zai gibi wani amma wanda ta fi matsalani da yawa ke duban shine shi alan kudin shiramanti da ya cikin wannan fatin npp ya ja mutane da yawa waɗanda suka zama mutane ne da suke da muhimmanci a cikin fatin npp jami'ar npp da ya fita da su a cikin wannan kuma sunna suna da mutane. Eto eh, Malam Hafiz, eh, ina godiya kwarai bari zo kan Malam Anis Sabit. Malam Anis Zaɓen da yana cike da cece-kuce da dama don saboda akwai waɗanda ma ma eh, hukumar zaɓen ƙasar ta hana su shiga takarar sakamakon wasu kurakurai da ta bayyana cewa ta same su da shi na rashin ciki ainihin fom ɗinsu da kyau wasu ma sun gabatar da ƙara a gabar kotu na buƙatar da hukumar zaben kasar ta ba su dama su sharaka a cikin wannan kana ganin bai iya kawo cikas a kokarin da eh, hukumar zaben kasar ke yi na neman tabbatar da cewa ta shirya zaɓe mai cike da eh, sahihanci wannan ba ne farko lokacin da electoral commission ya disqualify su candidates ke gaba saboda eh, abu ne da yake akwai requirement akwai ababen da shi ka mi sannan kai ya kafa ko ka kai a kara sunan ka cikin yan takara so idan baka ka mi wannan basic requirements da election commission shekarun da suka wuce masu saba disqualify wayansu shi wannan mataki da election commission ta doki ni a gani na political parties da kila ababen da ya kamata su yi ya so su convince electoral commission ba sai su ba amma lamari na court dai kowa na da right in an maka wani abin da ke dace da kaje court sai mu sallama ma court mu ji menene hujjojin da suka kai in court ya kamar suna da eh, point 70 days to election ina ga state election commission za ta yi wani sakin da ya kamata ta yi don kamar muna maganin ga ballot papers da ballot ababen da yake ya kamata yi ba fara printing ba tukunna. Jama'a masu sauraro sabi da karancin lokaci eh, a nan za mu kawo karshen shirin namu na dandalin 'yan jarida na wannan sati sunana Hamza Adam na muku dukkanin ku baki da fata na alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.